gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari rahmanir rahim matar mutum kashi na ashirin da biyar da ta ce ita za ta riƙa zuwa gurin malama da take karanta da mata a cikin gida har ya yadda ba ta sanya aka yi ya ce mata wai babu magana. Ta tambayi dalili kuma ya ce mata babu, dole ta haƙura ba don taso ba, domin Allah ya sani tana sha'awar ta nemi ilimi. Shi yasa yanzu da ta samu wannan damar ta yi amfani da ita. Da da take jiya tana biya mata karatun, da yake ta san baƙi, sai alƙur'anin bai bata wahala sosai ba, dole ta fi gane rubutun warshi. Amma da yake ta sa kanta, sai gashi tana ganewa in ta biya mata. Kuma ta riƙa nana ta kenan har sai ta haddace. Balaraba ce ta same ta akan ta rika fitowa suna ɗaukar karatun tare bayan da dada ta sanar mata tana yi wa Inna Zubaidan ƙarin karatu. Daga nan ita ma ta zama 'yar aji, ta kuma mai da hankali sosai akan abin da ake koya mata. Irin nutsuwa da take tsintar kanta a ciki, ta ƙara tabbatar mata da cewar tabbas akwai bambanci mai tarin girma tsakanin rayuwar da ake yin ta a cikin sani da kuma ta jahilci. Satin ta uku a gidan, wata safiya ta tashi da naƙuda. Kafin nan sun je asibiti har sau biyu, Yakubu da kansa ya kai su tare da Balaraba. an duba ta kuma an tabbatar da lafiyarta da abin da yake cikinta. Suka ba su kwana goma da ya zagayo suka koma. Kwanaki biyu kenan da zuwan nasu da safiya ranar Laraba ta tashi da naƙuda. Nan da nan suka wuce asibitin da ita. Dama Yakubu yana nan, ya jinkirta komawa sa iko, saboda yana tare da dinya za su idan haihuwa ta zo mata cikin dare, gida babu namiji. Daga ita sai Balaraba. Dalilin da ya sa ya ɗaga tafiya tasa kenan, saboda asibiti zuwansu na farko sun bashi shi tabbacin ba za ta ƙara sati biyu nan gaba ba ba tare da ta haihu ba Ga shi kuwa kwanaki goma sha biyu kenan da wancan zuwan haihuwar ta zo cikin taimakon Allah ba ta ɗauki lokaci mai tsawo ba ta sauka ta haifi wasu rintumarin tagwaye wanda ko da a guda ɗaya aka haifi wannan tabbas sai an jinjina da ta san taloshi shi har biyu ubangiji ya bata a sauƙaƙe cikin aminci lokacin da aka nuna yakubu yaran kasa cewa komai sai tasbihi da ya riƙa yi a zuciyarsa duk wanda ya san ahalin gidansu baya buƙatar a faɗa masa yaran tsatsansu ne zai iya cewa ma ba a taɓa haifar jarirai masu kama da mahaifinsu malam tijjani kobo da kobo ba irin wannan har hasken sa ba su bari ba abin da ya bambanta su da audu kenan saboda shi yana da duhu kaɗan ya rasa ta ina zai fara ma balaraba na ta murna ta kasa tsayuwa guri ɗaya shi kuwa tunanin wa zai fara shaidawa zancen haihuwar yake ga dai arziki Allah ya basu waɗannan ne tagwaye na farko a zira a gidansu, amma haihuwarsa ta zo cikin ruɗani. Sai da ya tabbatar babu abin da ake bukata a asibitin kafin ya ce Balaraba zai je ya dawo. Can kamfanin da Audu yake ginawa, inda kuma anan su Musbahu suke zama ya nufa, ya ci sa'a tare da Musbahu bai tafi gidan mai ba. Bayan sun gaisa ya ce zo ya raka shi gidan su Zubaida, amarya Audu. Babu musu ya hau mota suka tafi, a yana mamakin me yake faruwa. Domin a kwanakin nan gaba ɗaya sun lura da baba Audun, baya cikin hayyacinsa, duk bai faɗa masa komai da yake damunsa ba. Amma ko gidan mai sai ya kwana biyu bai fito ba, a yakin kamfanin ma an dakatar da yi, kamar yadda ya faɗa yana cikin wani ɗan uzuri ne. Da suka isa gidan a mota ya bar musbahu, ya ƙarasa ƙofar gidan da ya nuna masa a mazaunin gidan Malam Hassan. Ya sallama, cikin sa'a Malam ɗin ya fito ya amsa. A shirye yake, da alama wani gurin zashi. Bai taɓa ganin Yakubu ba, amma jini da kamannin fuska ya sa ya gane ɗan uwan Audu ne. don haka ya masa iso cikin gidan. Bayan ya sa babu zai ya taya masa shimfiɗa ta ka masa ruwa. A matance suka gaisa suna tambayar sa iyali. Cikin nutsuwa da kuma sanin makaman aiki irin nasa, ya warware wa Malam Hassan duk abin da ake ciki. Bai ɓoye masa komai ba, hatta da sakin da Audu ya wa Zubaida da zamanta a gidansa. Zuwa yanzu da ta haihu bai rage komai a ciki ba. Malam Hassan ya shiru cikin tsantsan jimami, kafin ya ce tabbas na yi zargin wani abu ya faru. saboda irin zarya da ɗan uwanka ya riƙa yi a gidan nan. Kuma alamu na rashin gaskiya sun bayyana a tattare da shi. Sai dai na kyautata masa zato cewar ko koma menene ba zai cutar min da Zubaida ba. Na saka a raina dai kila wata matsala ce da yake jin nauyin ya sanar da ni. Hatta zuwan da zai yatai ni na tura ta don ta je ta ga halin da suke ciki. Ila mu iya gano bakin zaren. Amma sai ya ce mata ya tura Zubaidan can garin ku. Tabbas wannan magana ta tayar mana da hankali. Harshe ɗan ya so ya wasa da zuciyata ya ɗar samun zargin wani al'amari na daban, amma na yaƙe shi da ƙarfin addu'a, ban kuma gusa ba, kullum cikin yin ta nake. Ina roƙon Ubangiji da koma menene yake faruwa, ya bayyana mana kuma ya sauƙaƙa mana. To na gode wa Allah da jaraba ta tsaya iyaka haka. Na kuma gode maka da kai min wannan arzikin na riƙe zubai da a hannunka har ta haihu. Ubangiji ya wanke ta daga zargin da ɗan uwanka yake mata na taje masa gida da ciki. Yanzu da ta haihu a hannunka, zai iya tantance kamanceceniyar da take tsakaninsa da abin da aka samu. kuma ya iya nutsuwa ya lissafi na kwarai saɓanin da anan ta haihu tunda har ya riga da ya yarda da cewar boka ko malamin tsibbu na iya aikata komai to la shakka zai iya cewa kamannin da ke tsakaninsa da abin da aka haifa ƙirƙirar ta aka yi haka ne baba ina kuma ƙara baku ku haƙuri akan abin da ya faru in sha Allah koma meye zai daidaita ba sai Zubaidan ta dawo gida ba daga can guri na za ta sake koma ɗakinta da yadda Allah kuma abin da ya sa na zo na sanar da ku abin da ake ciki saboda ku mahaifanta ne, kuna da haƙi a kanta. Bai kamata kuma a ce mun rufe ku akan babban al'amari irin wannan ba. Yakubin ya sake faɗa. Malam Hassan ya murmushi da ya fi kuka ciwo. Ya ce, kai ya yaro, dai na wannan magana. Zancen kome kuma ai babu shi, aure ya ƙare, sai dai mai fatan Ubangiji ya musanya wa kowanensu da mafi alkhairi a gare shi. Kamar yadda rayuwar da ta faru a baya ta shuɗe, muka yarda da ƙaddara, wannan ma mun ɗauka. Rabon wannan bayan Allah ne ya sanadiyar wannan auren. tsakaninmu da Abdullahi kuma har abada babu abin da za mu ce masa sai fatan alkhairi, sai fatan Allah ya dube shi ya saka masa da mafificin alkhairi, kwatankwacin wanda ya mana. Dawo min da Zubaida da ya gida ya ishe ni komai a duniya wallahi, kuma wannan al'amari da ya faru ba zai goge tarin alkhairinsa na baha a idona ba. Wannan ma wata jarabawa ce daga Ubangiji, kuma idan mun yi haƙuri za mu cinye ta. Yakubu dai bai ja magana da nisa ba ya masa sallama, bayan ya roƙi babu zai ya ta shirya su tafi asibitin tare. ya kuma sake roƙon malam da magana ta zama sirra a tsakaninsu. A hanya baba zai ya ta samu bakin zazzage masa buhun bala'in da bata samu damar yi a gaban malam Hassan ba, kai ka ce shi ne Audu. Shi dai bai tanka mata ba, domin suna da duk wata dama da za su yi faɗa don an ɓata musu. Shirye-shirye suke ta yi, saboda a daren ranar suke sa ran tashin su binta. Gaba ɗaya ta hargitse gidan, ta haɗa fagwance kukuna kamar mai zuwa yawan buɗe ido ba ibada ba. Dan a dabasa ta akan sai ya ƙara mata kuɗi. ka ga fa a can nake son yin sayayya kayan haihuwan nan ɗan abin da ka bani me na ci a ciki me na yi tsaraba da shi sanan du a ciki kake so ne sayayya kayan jariri binta ta faɗa tana matse fuska sanda yake jaddada mata sisi ba zai ƙara mata ba ko kuɗaɗe masu kauri ta karɓa a hannunsa banda guzurinta ga waɗanda babanta ya bata amma a haka take ƙoƙarin sai ta sake wata wasu a hannunsa ya rasa bala'in son kuɗi irin na binta kuma ba abin mamaki ba ne ta je ta dawo daga ita sai jakar hannunta don ya daɗe da gane binta ba ta iya tsinana kanta ko waninta da komai a zamansu. Daga kan sutura zuwa wani abin amfani na gida sabo, sai dai in shi ya siyo ko kuma aka yi mata daga gidansu, amma a karan kanta ba ta yi. Yakan tana zamansu da bara'atu, do azumi za ta yi ‘yan kaye-kaye ta fitar da tsofaffin kayan amfaninta ta mai da sababbi, amma ban da binta. Da ta ishe shi da surutu, shi kuma ya rantsi sisi ba zai ƙara mata ba, sai kawai ya shirya ya fita. Ya nufi gidan mai, mamaki ya kama shi yadda yaransa suke ta masa barka da arziki da Allah ya raya bayan san gaisa. Haka ya shige ofis ɗinsa ransa fal mamakin barkan me ake masa. Sallama Musbahu ya, ya ba shi izinin ya shiga. Bakin nan nasa kamar zai yage saboda fara'a. Ya gaida Audun, kana ya ce yanzu na je na gano 'yan tagwaye. Wallahi baba kamar kayi kaki ka aji. Duk yaran gidan nan ni ban gama wanda ya kama da kai kobo da kwabo ba kamar su. Kalla Musbahu ya riƙa yi kamar bai fahimci abin da yake faɗi ba. so yake ya tambaye shi waye ya haihu amma ya ƙi yin hakan a maimakon hakan sai ya miƙe yana cewa mu je na gano su magana tasa ta ba zubahu mamaki dole dama yadda ya ganshi kamar bai san da zancen haihuwa ba abin ya bashi mamaki sannan ya sake shiga duhu a kan lamarin tabbas akwai abin da yake faruwa tun daga ɗaukarsa da baba yakubu ya suka je can gidan malam hassan bayan nan suka je asibiti a can ɗin ya tsammanin tare da baba Audu ko matarsa amma ya ga akasin hakan sai inna balaraba ce kaɗai sai babu zayya da suka tafi tare da ita shi dai bai ce komai ba har suka isa asibitin wanda shi yake tuki yana gaba Audu yana biye da shi a baya har suka isa ɗakin da aka kwantar da Zubaidan tana hutawa. Wani tsalle zuciyar Audu ta buga lokacin da sa ya arba da jinjiri a hannun Baba Zayya tana jujjuya shi. sa fes akan yaran ya shiga cikin ɗakin sosai. Sai ganin mutum suka yi sangangan a kansu. Balaraba ta buga tsaki kamar za ta tsinke harshenta kafin ta miƙe tana ce babu zaya bari na zagaya ni ma bari na biki gara in je in sha iska warin garin nan duk ya cika min ciki daga haka ta ajiye jinjirin hannunta musbahu ya zurbi ya ɗauke shi suka fice suka bar a ɗakin zubai da kam idanu ta rufe tana ƙara gyara a yaron da ta gama shayarwa kwanciya a jikinta audu na tsaye kamar wanda aka sare wa gwiwoyi ya kasa gaba ya kasa baya jinin jikinsa ya tsinke haka bugun zuciyarsa ya ƙaru kamar wanda yake kusa da shi zai iya sauraro. Musbawa ya aje yaron hannunsa bayan da ya gama jujjuya shi, bakin na ya ƙi rufuwa. Ya fita, ganin kamar suna da buƙatar sirri. Fitan muzbawun ta ɗan saukar masa da ƙwarin gwiwa, har ya ƙara taku biyu isa gaban gadon sosai yana kallanta, tare da yaran da kunyarsa ta yi masa lullubi. Ko a rufe ido aka shafa fuskarsa, aka shafa ta yaran nan, an san halitta ɗaya ce, bale a kalle su ido biyu. Bayan kamannin fuska, ƙira jiki da kamanni na jini duk sun bayyana a tattare da su. ya kai hannu zai ɗauki wanda misbahu ya aje Abaza ta ji ta daka masa tsawa a ka taɓa min yara ta faɗiya tana nuna shi da yatsa yadda ta yi magana cikin sauti mai nuna ɓacin rai matuƙa hakan kuma ya nuna a idanunta tila sai janye hannunsa daga ɗaukar yaron da ya buɗe ido yana kallonsa kamar ya san shi a sanyaye ya kai ƙasa kamar ba audi uban yan iza ba ya matsa dab da ita cikin karyayyen sauti ya ce ki yi haƙuri ki yafe mu wallahi shairin shaiɗan ne babu wani shaiɗan face kai da annamimiyar matarka. Ni yanzu babu wani abu da ya rage a tsakanina da kai. Ubangiji ya gama min komai da ya wanke ni daga zargin da kake neman ka liƙa min. Ciki dai gashi nan na haife shi, watanni na goma sha ɗaya a gidanka, cikin ƙudura ta Ubangiji kuma ya bani ‘ya'ya masu kama da kai. Ka ga duk iya sharinku daga kai har matarka, ba ku isa ku baranta waɗannan yaran da ahalinku ba. Fata na kar Allah ya sa su gado mugun hali irin naka. Wallahi na yi da na sanin auren ka audu. Da a ce na san haka cikin zuciyarka yake bakin kirin, da ban amince da kai ba. Ka gwada min hali mai kyau, ka yaudare ni da kyakkyawar ɗabi'a. Na yi tsammanin na samu bangon da zan jingina, jigon da zai tallafi rayuwata ya gyara ni. Ashe kai ka yi shirin ƙarasa tarwatsa rayuwata ne. Rayuwata ta baya ta zame min tarihi, kai kuma kai ni ya shafa min baƙin fenti da ya fi na bayan muni. Shin ba kai tunanin halin da mahaifina zai shiga ba? Idan ya ji wannan mummunan abin da zaka zarge ni da shi? Anya kuwa kai da zuciya a ƙirjinka audu, me yasa ka tunani da kwakwalwarka kake sakarwa zuciyarka linzami to wallahi ka farka tun kafin lokaci ya kure maka wannan rayuwar da ka ɗauka ta rashin tunani babu inda za ta kai ka illa nadama da dana sani mara amfani ita kuma matarka ka gaya mata ta bi a sannu ina tausaya rayuwar da za ta yi a gaba haƙi a dabaibaye da ita sai yanzu na fahimci yadda kuka taru kuka kasara rayuwar bara'atu kuka liƙa mata mugun ƙazafi to wallahi haƙinta kaɗai ya ishe ku a duniya idan har ba ku nemi yafiyarta ba ina kuma fatan yadda Ubangiji ya wanke ni, ita ma ya wanke ta, ya bayyana da gaskiya duk wani mugun kulli da kuka yi a kanta. Tana gama faɗar hakan ta gyara kwanciyarta, ta jera yaranta a gabanta bayan ta bashi baya, ta rufe ido zuciyarta na ta farfasa, tsanar audin mai tsanani tana huda ta. Ba don kar ta yi wa Allah batulci ba, da ta ce ina ma ya jinkirta bata wannan kyauta a wani gidan inda ya fi na auda alkhairi. Amma duk da haka ta gode wa Allah, ta sake gode masa bisa ni'imar da ya mata. kamar wadda lakarsa ta tsiyaye, haka ya rika jan ƙafafunsa har ya fice daga asibitin. Ya manta da musbawu da suka je, haka nan bai yi tunanin mota ba, ya rika taka kafafunsa. sai buɗe ido kawai ya gan shi a ƙofar gidansa, tun daga asibitin Murtala. Tafiya yi, wadda rabon da ya irinta a ƙafa, zai iya cewa tun zamanin yana Audu ƙolo. Binta na zaune a tsakar gida da jama'ata da suka zo yi mata sallama, maƙwabta da kuma turai da mardiya, wata sabuwar ƙawa da ta yi babu daɗewa. yayin da auren ya shigo ya sa duk matan binsa da kallo kamar ma bai lura da su ba haka ya tsallake ta tsakaninsa ya wuce sama turai ta kalli binta kafin ta mata alama da ta bi shi ta miƙe tana murmushin yaƙe ta sallami makwabtan ya rage sai turai da mardiya kafin ta haye sama gurin audu yana zaune akan kujera ya irin zaman nan na balance ya buɗe ƙafafu da hannayensa kana kallonsa ka san da akwai abin da yake damunsa cikin salo da kisa ta buɗe fridge ta ɗauko masa ruwan sanyi ta matsa gabansa ta tsiyaya masa tana cewa lafiya dai na ga ka shigo kamar baka cikin hayyacinka sai da ya kwankwaɗe ruwan ya miƙa mata kofin kafin ya yunƙura ya gyara zamansa yana kallonta da kyau ya ce da ta haihu an ganta kenan a ina to me ma ya shafe mu da ita da haihuwarta halan gurin farkan nata da je ta haihu a can ko ta yi magana tana yatsa na fuska ya miƙe ya nufi ɗaki yana tafiya a hankali ya ce ta haifi tagwaye duka maza kamanninsu ɗaya da ni Me kake nufi? Ta miƙe a zabure, ƙirjinta na dukan dubu-dubu, ta na mata amsa kuwa tagwaye maza da ya faɗa. Sai ya waiwaya ya kalle ta, ya ce kar mu fara wannan magana ma. Kin cuce ni, kin raba ni da matata. Wai ma meye dalilin ki na sheganta min ‘ya'ya binta? Me yasa kika yi haka? Ni na sheganta maka ‘ya'ya? A yaushe aka yi haka? Tsakaninka da Allah ni da kai mun taɓa magana na ce maka cikin zubai da shege ne? Hasashe ne na faɗa kai kuma tun da ka san da walakin goro amiya ka tabbatar da hakan to kuma sai ka zo ka ce na cuce ka da na maka me da kake wannan babatin ma me kake nufi ka karɓi cikin ne ko yaya ciki dama ainawa ne ya ba ta amsa yana shigewa ɗaki don idan ya tsaya ɗin bai san me zai ce mata ba gaskiya ta faɗa magana ta mai harshen damu shi kuma ya hau ya zauna daren. wato ta tabbata ya zama wawa kamar yadda yakubu ya faɗa bintan ta karanci rashin tunani irin nasa Shi yasa ta yi amfani da wannan ta cusa masa tunani a kwakwalwa, har ta kai shi ga yanke ɗanyen hukunci. Yanzu gashi tun ba a je ko ina ba, ya da yana da na sani mara amfani. Dan ya san ya rasa Zubaida, ba za ta sake yadda ta koma gidansa a matsayin matar aurensa ba. Daren rana binta ta wuce Saudiya cikin tashin hankali. Bayan sun rankaya da su turai, sun je asibiti sun gane wa idanunsa tagwayen da aka ce Zubaidan ta haifa. Kuka wiwi ta riƙa yi kamar wadda kanta ya kwance. Waya za a yi ta zo a bayanta ta haifi tagwaye, kuma maza. kenan yanzu ta fita kasafi a cikin dukiyar audu a saudiyan haka ta yi ibadar rabin addu'a ta Allah ya sa ta yi ta haihuwar 'yan biyu maza ba ta yi wa kanta wata kwakwara addu'a ba balle 'ya'yan da take roƙon a bata haka aka sauke hajji ta dawo kamar yadda audin ya yi tunani daga ita sai kayan da ta tafi da su ya tsaraba da ta yi bata kai ko ta kashe goma cikin uban kuɗin da ta tafi da su ba bayan dawowarta ta da an kwashe kayan zubaida wannan ya ɗan rage mata damuwa da ta sa kanta a ciki Dama daga asibiti zubai da gidansa ta wuce, kamar yadda mahaifinta ya bukata. Yakubu ya iyaka roƙon da zai yi, amma Malam Hassan ce ya haƙuri kawai. Ran Yakubu ya sake ɓaci matuƙa. Ya ɗauka audin zai yi nadama ya kuma ne masa sasanta ta koma ɗakinta. Amma sai ya ga aka san hakan. Ya dai siya wa jarirai kaya na alfarma, haka ita ma mai jegon ya haɗa ta da manya-manyan ragunan suna da na ƙauri. Ranar kwana biyar da 'yan beci suka zo, wanda su ma Yakubu ne ya je sanar da su, suka kai kayan barka. Da aka kwana biyu har ya koma iko, ya sake dawowa bayan wata ɗaya da haihuwar. Ya samu auda da zancen ya ake ciki, sun daidaita za ta da idan ta da wanka ko kuwa dai. Kai tsaye babu ɓoye-ɓoye ce masa a gaskiya ni ba zan iya zuwa na bikon wata mace ba. Zan ba ta lokaci har ta wuce daga fushin da take. Idan kuma tana buƙatar ci gaba da zama a gidana, sai mu daidaita. Yakubu ya rasa abin faɗa, ya dinga kallon Audu kawai, yana jin kamar ya rufe shi da duka. ya daɗe yana ganin marasa hankalin mutane, amma Audu shugaba ne. Cikin tsantsar ta kai ce ce abin da ya hana ka ka maido da bara'ata kenan, tunda bata furta da bakinta tana so ta dawo ba ko? Ka gane ashe. Ai Allah na gani, duk wani abu da ya kamata a ce na yi da zai sa bara'ata ta dawo ɗakin ta na yi. Kana kallo ɗawainiyar gidansu kaf har abin da bai zama dole ba ina yi musu. Duk wata sai na mata aikin kuɗi da kayan abinci, kuma idan na je bai ci ina zuwa na ga yaran, To me kuma ya rage da zan yi na nuna mata biko nake yi? Sai na zubar da girma na na roƙe ta ta dawo? Bayan alfarma ne zan yi mata na ci gaba da zama da ita? Bayan laifin da ta aikata min? Ita ma Zubaidan ai ko da ina da laifi, nata yafi yawa a ciki. Me yasa bata tsaya ta yi min bayanin yadda zan fahimce ta ba? A maimakon hakan sai ta rika yin abubuwan da za su ƙara tabbatar min da zargina a kanta. Kuma shi ne ya na yanke hukunci. Kuma ai ita har haƙuri na bata da na je asibiti. Amma ta ce babu ita babu ni, ta hana ni na taɓa ‘ya'yana. shi ne kake so na je gidansa na ce ta dawo salon ta samu damar raina ne to ni ba zan iya wannan aikin zubar da mutuncin ba audun ya faɗi cikin ɗagawa mamaki takaici haɗi da baƙin ciki suka yi wa yakubu rurdugo a lokaci ɗaya amma ya rasa kalmar da zai yi amfani da ita gurin zagin audun. da haka ya kaɗa kai kawai ya wuce ya bar shi yana jin sai yana masa magana akan ya tsaya mana ina zai je amma bai ya shi ba duniya dai aka ce ta fi bugaruwa iya jima tabbas yana ji wa ɗan uwansa ranar da muguwar ta'adarsa za ta bibi rayuwarsa. Tabbas ko wannan ranar na zuwa, domin akwai ranar ƙin dillanci. Ko ya za a kwashe tsakanin Audu da Zubaida? Shin za ta koma, ko kuwa dai Arabi kenan? Mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari. Eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari. Eh, labari.